a wannan shekara ta 1425 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 17 ga watan goma shekara ta 2004 miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 191 haka ne ko za mu tashi da 61 kai za mu tashi ta 162 ko dake mun karanta ta tun ajiya sai dai bayani kawai za mu maimaita a yau kafin haka akwai tambayoyi ga su kamar haka mai tambaya na farko yana bayani ne kan cewa mahaifinsa ya saba fitar da zakka sai lokaci yi bai fitar ba kafin fitar wasu sai Allah ya karɓi rayuwarsa to wannan abin da ya bari na dukiya za a fitar da zakkarsa kafin a raba gado ko ba za a fitar ba shine abin da tambayarsa ta kunsa ga ka'ida lokacin da duk mamaci ya mutu kafin a raba gadon dukiyarsa akan lura da abin da yake kansa na bashi shi kuma bashi iri biyu ne akwai bashi da yake da alaka da Allah akwai bashi da yake da alaka da mutane bashi wanda yake da alaka da Allah madaukakin sarki kamar zakka a ce ya saba a kowane wata cikin ramadan yake fitar da zakka sai ya kasance ramadan ya wuce shawwal ya wuce zulqa'ida bai fitar da zakka ba sai da aka je zulhijja sai kuma ya mutu kafin ya fitar to kaga anan akwai bashi akan kansa na zakka dan haka za a fitar da wannan zakka daga cikin dukiyarsa kafin a raba gado a kuma idan akwai kafara akan shi kamar kafara ta ciyar da mutum 60 ko kafara wato ainihin ta ciyar da mutum goma ga mutumin da ya yi kafarar rantsuwa ko da kafarar rantsuwa ta hau kansa to kaga wannan za a cire a yi waɗancan kafara har kafin a fitar da gado sannan sai bashi da yadda ke yana da alaka da mutane shi ne kuma kamar a ce wani na binsa kaza wani na binsa sa kuɗi naira kaza ko wani na binsa wato ainihin adadi kaza na kaza to sai a dauka a fita da haka dai wannan bawan Allah da ya mutu ko ma wane ne ba shi ba idan ya rasu farkon abin da ya kamata a tambaya shin akwai masu bin sa bashi ko ba masu bin sa bashi sannan sai a bincike shin akwai bashi tsakanin shi da mahalicci Allah subhanahu wataala ko babu dan a cire sannan abin da ya ragowa daga baya a tuntuba a ji akwai wasiya sannan abin da ya rage kuma bayan wasiya sai kuma a baiwa mabagada a matsayin gado wannan ita ce ka'ida wannan yana maganar cewar yana da mace guda ɗaya kuma sai yana da sana'a da yake amma kalamar sana'a ce don haka sai ya zo yanzu kuma ya samu wata mace tana son shi kuma baya da abin da zai biya sadaki kuma dai ana bukatar kamar naira dubu shida a wajensa saboda haka ko akwai wani taimako da za a iya mashi da ba zan karanta kadda ba ce zan karanta dan in yi masa wa'azi ne kawai ba dan zan taimaka masa ba ba ma dan zan goyi bayan a taimaka masa ni dai ba zan taimaka ba ko ba ma zan goyi bayan a taimaka masa dai idan ne haka ban taimaka mishi ba ku tuna fa yana da mace ta biyu ya gani yake sha'awa kuma jarinsa ya yi bayanin jarinsa naira dubu shida ne yana sayar da goro <laughs> sai yake san a nan gurin mu hada masa sadaka don yin aure na biyu da ka'ida ta yin aure ko da aure na farko ne mutum baya yi sai in yana da iko aya ta nuna haka cikin suratul nur hadisi ya nuna haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani ubangiji ta ala ce wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi waɗanda ba su da halin yin aure to su yi kokarin kame kansu da kawar da kai da hakuri da juriya hatta yughniyahum Allahu min fadli har ya zuwa lokacin da Allah zai wadata su daga falalarsa to kaga anan wanda baya da hali ma kenan ko ɗaya baya da ita an ce yayi hakuri bai ji ba a ce bai ji ya nemi sadaka ko ya nemi ko ya je ya bara ko na makamacin haka sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ce ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya taron matasa wanda yake da ikon yin aure cikin ku ya aure a ƙarshe sai ce wa mallam yin safifa alaihi bisau wanda baya da ikon yin aure ku sai rinka yin azumi to kaga a can gurin manzon Allah bai ce ba in baka da ikon yin aure ka je kai bara ko ka je ka roki mutane a masallaci don su taimaka maka kai aure to a nan gurin tsakanin mutumin da baya da aure a karan fari da ko mutumin da yana da akwai ƙari yake bukata wane ne ya fi cancantar a yi masa taimako ya yi aure wanda zai yi a karo na farko ko wanda zai ta biyu to wanda zai ta farko din ma manzon Allah bai ce jama'a ku je ku taimaka masa ya aure kuma ba a ce shi zai yi bara ba kawai dan wani zai yi ta biyu kuma sai zai rubuto takarda zungure da ya kama takarda haraji sai a taimaka masa ina ga idan an taimaka masa wannan ba taimaka masa akai ba shawara ya kamata a bashi cewa ya yayi hakuri ko waɗanda yanzu ba su da auren ba kuma suna son yi ko babu ba sai ka ce akwai ba dan karka fallasa kanka amma dai akwai su da yawa waɗanda suna son su yi aure ba su da halin yi ko ba haka ba to amma suka yi hakuri kuma suka bi shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa idan sha'awa ta dame su su rinka yin azumi da haka wannan shine ya dace wannan kuma yana tambaya akan wato yin amfani da magani na kayyade iyali ya ce akwai wani shiri da ake a wata tasha ta talabijin da ke garin nan wanda shi abin da ya fahimta kamar ana zuga mata ne kan su rinka yin amfani da magunguna na hana haihuwa don a kayyade iyali yace daga ciki sun tattauna matsaloli kamar haka suna nuna cewa ya halatta mace ta sha magani da zai hana ta daukan juna biyu domin wannan ya bata daman ci gaba da karatunta a jami'a har ta kammala matsala ta biyu ya halatta mace ta sha magani na hana daukan ciki don jin tsoron kasa tara iyali idan mijinta mai karamin karfi ne yana matakin albashi na kasa sannan na uku ya halatta mace wato ainihin ta sha magani domin hana daukar juna biyu ko da mijinta na da hali in ita a ra'ayinta ba ta son tara iyali da yawa haka rakwacan haka a gansu da yawa to shi abin da yake tambaya shin gaskiya ne din ya halatta a sha maganin hana haihuwa don waɗannan matsalolin da takardar ta yi bayani waɗannan matsaloli guda uku ba sa cikin matsalolin da za a ce za a sha magani don su na farko dai maganar ci gaba da karatu ko tana haihuwa ai za ta ci gaba da karatu za ta iya yin karatu in dai mijinta ya ba ta dama haihuwa ba ta hana karatu ko da ko haihuwa ta biyu ce ko ta uku ko ta hudu ko ta biyar akwai yi da dama waɗanda lokacin da suka yi mataki na irin teachers college din sun ci gaba da karantarwa a local education authority har suka haihu hudu biyar daga baya suka koma kuma suka yi NCE suka zo suka sake koma ɗakin aure daga baya kuma suka je suka yi digiri duk kuma suna aihuwa dan saboda haka babu wata hujja a musulunci da za a ce a sha magani za a ƙara karatu za a ƙara saka in ba ki son ki haihu ko kai mijin ba ka son ta haihu tana karatun to idan wato ainihin aka zo yin aure sai a haƙura har sai ta kammala karatu saboda ba ka son ku haihu ana cikin karatu wannan ganin damar ku ne ku yi ta yin azumi ku biyu ba shi kenan ba amma ba dai uzuri bane karɓaɓɓe wannan sannan kuma jin cewa kar a haihu da yawa arzitawa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala take matukar Allah ya baka halin yin aure ya ce kai don ubangiji kai ya nemi karka ya aure sai kana da halin yi amma bai ce ba kuma karka ya aure sai ka ga cewa inda za ka haifi ya kana da abin rike su domin da da zai zo wannan ba masuliyar ka wuce ba yin aure baya kawo ɗa ta iya ka yi aure yau kana tsammanin cewa nan da shekara matar ka za ta haihu ta yi shekara biyu ta yi shekara uku ba ta haihu ba ta yi shekara biyar ma ba ta haihu ba ta iya a yanzu matakin albashin ka zai rike ka kai da matarka sai ka yin aure jin tsoron karka ya aure ta haihu wato wani abu ya karu kuma samun ka bai karu ba sai ya kasance lokacin da aka haifi yaron sai Allah ya baka arziki ko kafin haihuwar sa Allah madaukakin sarki ya baka arziki dan Allah madaukakin sarki ya ja hankalin waɗanda suke jin tsoron ƴaƴa saboda talauci yake cewa nahnu narzuqukum wa iyyakum a wani wurin nahnu narzuquhum wa iyyakum wato akwai balaga ta alqur'ani wajen gabatar da mu kafin yaya wato a cikin suratul al'an'am kuma can a cikin suratul isra aka gabatar da yaya kafin mu dan Allah madaukakin sarki shike daukar nauyin arzuta kowa sawa'un yaya din ne ko kuma iyayensu to dan saboda haka dai wannan baya daga cikin uzuri da za a kafa hujja wajen kayyade iyali ko kuma hana haihuwa amma idan ya kasance mace tana irin bakwai ne yawan haihuwa a kai kai duk bayan wata takwas sai ta samu juna biyu kuma cikin na zo mata da tangarda ko wahala ko alal kalli yara ba sa samun wadatacciyar kulawa to wannan babu laifi dan a sha magani a rika samun hutun haihuwa hutun shekara daya hutun shekara biyu har kafin a sake samun wani juna wannan babu laifi amma ha kawai dan jin tsoron kar ai iyali to wannan kuskure ne ma'ana ku kalla makasudin manufar niyyar da ta sa mutum zai sha maganin ita ce za ta dace da shari'a a yadda da shan maganin ko kuma ta ki dacewa da shari'a a ki yadda da shan maganin da duk wanda yake dan jin tsoron talauci kaga wannan mummunan niyya ne ubangiji ta ala cewa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin wato babu wata dabba ko wata halitta da ke tafiya a ban kasa face Allah ne ke daukar nauyin arzikinta sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ce inna ruhal qudus nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab yace babu wata rai da za ta mutu ba sai ta cika arzikinta da aka yanka mata za ta samu sai kuma ta cika ajalinta idaddigar kwanaki da watanni da ma hatta awanni da sakan da dan adam zai yi a duniya sai ya cika kafin a karɓaransa to haka arzikin dan adam baya mutuwa ya bar har sai ya same shi kafin ya mutu to duka wannan na nuna arziki a hannun Allah ta'ala yake mu da abin da aka ce mu riko da sababi mu yi aiki mu yi noma mu yi kwadago kar mu zauna mu zama kasalallu muna zaman kashe wando muna zaman yi da mutane a gindin bishiya muna zaman ludo da karta zama na na rashin na rashin sanin manufa wannan shine aka hana mu za mu tashi mu yi kwazo amma shi ne namu arzikin kuma daga hannun Allah madaukakin sarki dan shine ar-razzaqu dhul wa matin wannan kuma yana magana akan cewa ba shi da lafiya wato cutar ta ulcer ce kuma an ba shi magani wanda zai rika yin amfani da shi sau uku a yini kuma an ce Allah kalli yayi wata ɗaya turba tare da yayi fashi ba to yayi waɗansu kwanaki sai shi kuma Ramadana ya shigo to ya zai da sauran za ka ci gaba da shan magani ka ajiye har zuwa lokacin da ka gama shan wannan dosin na maganin ka dan zai taimaka idan mutum ya sha adadin da aka ce don magani kamar yadda ibn al-qayyim ya bayani tun kafin likitoci ne wasu zo a cikin littafin wato atibbun nabawi yace magani yakan yi tasiri ne a jikin dan adam yayin da ya kasance an sha adadin da ya dace da girman cuta take jika idan ka sha ya fi cutar yawa to sai ya haifar da wata cuta idan ka sha kaɗan bai ƙarasa yadda ake bukata ya magance cutar ba yace to ba zai iya magance ta ba sannan kuma ya sa jiki ya saba da shi nan gaba ba zai tasiri ba amma idan ka sha daidai yadda zai muqawama yayi resistance ga kwayar to ne abin da zai iya haifar da magani haka ibn al-qayyim ya bayani cikin littafin at-tibbun nabawi kaga tun shekara takwas baya a tarihi kaga wannan wani abu ne da yake nuna mu'jiza ta addinin musulunci sai da waɗannan ilmomi duk yayi bayani akan sai dai karancin ilimin mu ya samu kasa ganewa a takaice dai zaka iya ci gaba da shan maganin ka tsawon kwanakin da likita ya kayyade maka idan ka samu lafiya ka ci gaba da sauran ragowar ramadana bayan azumi kuma karama da kai kana cikin marasa lafiya ubangiji kuma ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra mutum ne yake tuka taxi ko yake dan ataba shin ya halatta ya dauki wani mutum ya kai shi wani wuri da zai aikata laifi ka san wani inda zai je wajen laifi ne sai ya tsayar da kai kana tuka ta ko kana dan acaba ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba tunda ubangiji ta halatta wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku yace makekeniya wajen abin da ya shafi ketare iyaka ko wajen aikin sa kamar kana sayar da wukake ne a kasuwa duk mutumin da yazo yake neman wukar da zai yanka albasa a gidansa zaka sayar ko zaka sayar masa ba zaka sayar masa dan mahauci wanda yake tsire ko balangu yazo zai sai wuka a wurinka ko zai sai gatari na sara kashi zaka sayar masa amma dan mutumin da ya shahara cewa dan fashi ne sai zo zai sai wuka zai sai adda zaka sayar masa bai halatta ba to haka lokacin da kake tuka mota idan mutum ya tsare ka bai maka bayani in unguwa kawai ya faɗa maka shikenan za ka kai ba sai ka ce a unguwar gidan wa zaka ba wannan bai shafe ka ba gari kaza za ni ba sai ka ce a garin gidan wa ka ba amma yana tsare ka sai ya ambaci wata mashaya yace can za ka kai shi sai ka ce a'a ba zan je ba ko da nawa zai baka ko domin idan ka kai shi kun yi tarayya wajen sako za ka samu laifi gurgudan naka idan kawai unguwa ya faɗa ko sonon titi kai ba wannan bai shafe ka ba za ka ɗauke shi ka tafi sai dai inda da ganin shi kaga alamar mashayi kuma ya faɗi titin da yake akwai wata mashahuriyar mashaya a wajen to sai ka ce daidai yana akan titin idan ya faɗi daidai wajen mashaya to kaga alamar jikinsa da bayanin inda zai je ya tantance maka cewa ga inda zai dan haka ba za ka ɗauke shi ba dan Allah ce wala ta'awunu alal ismi wal udwan tambaya ta karshe wannan yake tambaya cewa mahaifinsu yana da mata kuma waɗanda ba su ne suka haife su ba sai baya son su rinka shiga gidansa shin wannan abu da yayi na hana su shiga gidan a matsayinsu na gidan mahaifinsu ya halatta ko bai halatta ba matar da mahaifinka ke aure muharramar ka ce don haka ya halatta ka shiga gida wajenta ko mahaifi bai kamata ya hana ɗansa shiga ba sai fa in akwai wata tuhuma game da ɗan akan samu ɗaya cikin ɗari wanda zai kangare wasa ta kai har yi awar matan mahaifinsa to idan mutum ya kai wannan mummunan hali mahaifinsa yana da hujja ya hana shiga akan samu wanda ba wai sha'awar matan mahaifinsa yake ba amma yana da ɗan hali ai kun san dan hali a hausa yana dan dauke dauke zai fice idan wance ya shiga ɗakin ta ya daukan mata kaya an yi haka kila ya faru su ɗaya su biyu an gani sai aka hana shi shiga saboda wannan to wannan ba a yi laifi ba tunda akwai hujja da kisa aka hana shi shiga amma matukar babu wata tuhuma ta zahiri a shari'anci haka kawai dan wanta ba ita ce ta haife shi ba yo ai tun da kai mahaifin kai mijinta ne ita kuma ta zama uwa a gare shi dan da za su rage a duniya daga shi sai ita ba yadda za a yi aure ta ba aure tsakanin shi da ita har abada tun da kai mahaifi ka aure ta saboda haka ya kamata iyaye su lura da wannan amma kamar da na faɗa yin akwai tuhuma to wannan tuhuma na iya sa wato ya kasance an hana mutum shiga amma saboda dan hali da yake da shi ko kuma abin da na ambata Allah ya tsare mu kamar yadda na faɗa za mu tashi da bayani wato kan aya ta 162 malam karamai mai kama da ita kamar yadda ka karanta jiya da yamma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما Ubangiji ce lakin rasikuna fil ilmi minhum amma tabbatattu a cikin ilimi minhum cikin ahlul kitab cikin yahudu wal mu'minuna waɗanda kuma suka yi imani yu'minuna bima unzila ilayk za ka samu cewa suna yin imani da abin da aka saukar maka kai wannan annabi wato suna imani da alkur'ani wa ma unzila min qablik kuma suna yin imani da abin da aka saukar kafin ka ga annabi Musa alaihi salam ko ga annabi Isa alaihi salatu wassalam wal muqimina salah zaka samu kuma suna tsayar da sallah wal mutuna zakata sannan kuma suna bayar da zakka wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir bugu da kare kuma sukan kara imani da Allah da imani da ranar tashin kiyama ulaika sanutihim ajran azima irin waɗannan lalle da za mu ba su lada wanda yake mai girman gaske kamar yadda na faɗa wajhul i'rab anan wurin arrafiqun aka yi akasin almu'minuna akan sannan kuma aka yi akasin almuqimina sala sannan almutuna zaka sannan almu'minun amma sai aka nasaba a wajen mulmukimina a matsayin arrafu kamar yadda na faɗa a jiya na'am to wannan ka'ida ce ta larabci da suke cewa idza ta'addadat istifatu fal aula qat'un nu'uti ablagu min izra'iha ala namtin wahid wato lokacin da siffofi suka zama da yawa daya biyu uku hudu biyar to a madadin ka dauke su a bai daya a larabci gara ka bambanta tsakanin su nan ka yi nasaba nan ka yi kaza sawa'un kana zalaka fi maqamil madahi aw kana zalaka fi maqamiz zammi ababi ne na yabo ko kuma ababi ne na kushe in dai aka samu abu daya da yake da siffofi guda hudu to sai ka zo fadarsa ka iya bambanta wato wajen fadarsa wani wurin ka kyale shi marfu'i wani wurin ka yi masa nasaba ina fata an fahimta kaga nan gurin almu'minuna marfu'un ne ko sannan kuma arrasikuna kima na marfu'un ne amma al sai zan me mansu sai kuma aka sake koma wal mutuna zakata ga marfu'i wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir kima ya sake zama marfu'i saboda me wannan idan wani matambayi ya tambaye ka menene abin da yayi nasaba akan al sai ka ce huwa mansubun alal madai wato an yi masa nasaba ne saboda yabo amdahul muqimin as-salata ma'ana ina yaban waɗanda suke tsayar da sallah saboda sufofin nasu na baya na imani ya cancanci a yabe su sai ka kawo amdahu a nan gurin kamar yadda al-muqimin mansub dan yanzu to mansubun fi'lin muqaddar ko a'ani almukimina salata ko amdahul muqimina salata ko akhussul muqimina salata bizikri ina ke ina ke banta su ina ba ta an fahimta daidai da wal mufuna bi ahadihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad darra wa hina al ba'th ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun to kaga a can gurin wal mufuna bi adim idza hadu was sabirina ay amdahu sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa wa haka yake a cikin alqur'ani haka yake a cikin larabci ne da gobe daya daga cikin suke cewa la yab'adan qaumil ladzina humu summul udati wa afatul juzuri bi kulli مؤترك والطيبون معاقد الأزر يعني لا يبعد قوم الذين هم سم العداة kaga summu marfu'in ne al'udati mudaf ilayhi ne wa afatul juzri afatu ba tofin alal marfu'i fa huwa marfu'un amma wan nazilina bi kulli mu'tarakin kaga an nazilina ya zo me mansubun sannan wasayibuna ma'aqidal uzri ya saka kuma kan me rufu ake ina ba da amfani ana a larabci ne da gobe haka ake a cikin alkurani ma aka ake yi sharhin waɗannan baitoci guda biyu yabo yake ga mutanen sa la yam adan qaumi daga ba'ida ya ba'adu ne daidai da khada'a ya khada'u kakan ce ba'ida ya ba'adu sai zanto alba'adu ko kuma tariba ya tarabu sai zanto at-tarabu tariba ya tarabu ba'ida ya ba'adu idan an ce ba'ida a cikin harshen larabci ana nufin ya halaka ya ba'adu yakan halaka la yab'adan qaumi abin nufi kada Allah halakar da mutane na allazina humu summul udati wanda su ne gubar abokan adawa ma'ana abokin adawa bai isa keta su ba wa afatul juzuri su suke wa raquma illa saboda suna yanka raquma su raba nama su kyautar wan nazilina bi kulli mu'tarakin duk inda ake gumurzu za ka su a tsakiyar wajen a fagen fama wa tayyibuna ma'aqidal uzuri kullum wandansa a daure yake ta mau abin nufi ba sa yin zina ba lalatattu bane ba ba NPP bane ba shine yake ban su da wannan mahallu shahidai waɗannan ababai da na ambata mana amma da ubangiji ta ala ce wa mar'atuhu hammalatal hatab a bisa da kira'ar hammalata wanda ita ce kira'a ta asim bin abun nuzudul kufi kaga nan gurin wa mar'atuhu hammalatal hatabi ya zaka kaddara ki amdahu hammalatal hatabi ko azummu azummu hammalatal hatabi kaga siyak na zance shine zai tantance maka hal haza madhun aw hal haza zammun tunda an yi maganan imratu abilhab shin ta tantance bone ko kushe kaga kenan azum muhammalat al-hatab amma tun tunda an yi maganan al-mu'minuna al-muqimina sala sun tantance bone ko kushe yabo tunda an yi maganan al-mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina sun tantance bone ko kushe ma'ana siyaqul kalam huwa alladhi yuhaddidu al-madha aw az-zam jerin zance jerin zubin kalmomi shine zai tantance maka

ta ce inna auhayna ilayk lalle mu muka yi wahayi zuwa gare ka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di irin yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu alaihi salam da kuma annabawa da suka biyo bayansa cewa mun yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu wan nabiyina min ba'di da annabawan da suka zo bayansa sai wannan ya nuna annabi nuhu shine farkon manzo a bankasa kafin su babu wani manzo da haka kissar da suke cewa annabi Yunus ko annabi Idris ya yi zamani ne kafin annabi Nuhu ba ta da asali dan ta ci karo da wannan ayar inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi min ba'di man min ba'di nuh Ake dukkan annabawa sun zo ne bayan annabi Nuhu dukkan mursalai sun zo ne bayan annabi Nuhu sannan haka hadisi ya nuna cikin sahih bukhari a kitabut tafsir hadisin da yake nuna ceto lokacin da mutane za su dunguma gaba daya a je wajen annabi nuhu alaihi salam a je wajen annabi adam a matsayin sa na halittan farko a cikin bil adama mutane su ce masa kai ne adam wanda Allah madaukakin sarki ya halitte shi da hannunsa wa asjada laka mala'ikatahu ya sanya mala'ikunsa suka yi maka sujada wa allamaka asma'a kulli shay ya sanar da kai sunayen komai sannan yayi maka kaza yayi maka kaza ga halin da muke ciki zafi yayi zafi ka nema mana ceto a wajen ubangiji dan a hisabi kowa ya san matsayin mu samu hutu sai annabi adam alaihi salam sai ba da uzuri sai ce itu nuhan fa innahu awwalu rasulin ba ba'athahu Allahu ila ahli al-ard itu nuhan ku tafi wajen nuhu fa innahu awwalu nabiyyin haka nasan hadisi yake awwalu nabiyyin ba'athahu Allahu ila ahli al-ard shine farkon annabin da Allah ya turo a bankasa kaga wannan hadisi ne karra cikin sahih bukhari wanda idan ma ka kawo wani tarihi to ya ci karo da wannan hadisi dan haka duk tarihin da yake cewa an yi annabi Idris kafin annabi Nuhu ko an yi annabi Yunus kafin annabi Nuhu wannan ba gaskiya ba bane ina fata an fahimta inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di to wanda zai iya to me matsayin annabi adam annabi ne ko ba annabi ba ko ko mursali ne ko ba mursali ba shine mutane suka ce annabtakar annabi adam ko kambe na matsayin da yake da shi ya samu wannan matsayin tun yana cikin aljanna tun kafin a sauko shi ban duniya ba wata da yazo duniya bane aka mai da shi annabi aka bashi matsayin da aka bashi tun yana cikin aljanna yana da matsayinsa amma annabi nan kuwa sai bayan da aka turo shi ne aka bashi wannan annabta aka bashi kamban da haka idan ka ce shine farko kana nufin bayan an sauko kasa amma kafin a sauko kasa waye farkon kowa annabi adam alaihi salam ina fata an fahimta wa auhayna ila ibrahima wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbaq sannan mun yi wahayi zuwa ga annabi ibrahim da ɗansa annabi Ismail da ɗansa annabi Ishaq da kuma jikan Ibrahim din shine Yaqub wanda ɗa ne ga Ishaq alaihi salatu wassalam wal asba sannan mun yi wahayi zuwa ga annabawan da suka fito daga cikin tsatsan Yaqub wato suna ake kira al asba wa Isa mun yi wahayi zuwa ga annabi Isa alaihi salatu wassalam wa Ayyuba wa Yunus wa Haruna wa Sulaiman dukan waɗannan mu ne muka musu wahayi a zamunna daban-daban a lokuta daban-daban wa ataina dawud zabura muka baiwa annabi dawud alaihi salam littafi lafazin az-zabur yana nufin littafi daga az-zabru ne az-zabru shine al-kitabatu da haka az-zabur wato ala wazn rasul daidai da kace maktub muka bashi rubutaccen littafi wannan ke nuna littafin sa a rubuce aka saukar masa tunda an ce masa zabur kamar yadda a taura a rubuce ta sauka wa katabna lahu fil alwah min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan li kulli shay kuma alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilay wannan ya nuna a rubuce suka sauka waɗancan littafan amma alqur'ani kuwa sai zanto a karance sai bayan an saukar da shi sannan manzon Allah ya umarci waɗanda ake kira kuttabul wahayi sakatarori marubuta wahayi wanda sun kai mutum 40 cikin sahabbai suka rubuce alqur'ani wato sai zama alkitab sai zanto alquran alquran li'annahu yuqra alkitab li'annahu yuktab duk sai ya samu wannan falalar ya samu wannan matsayin wa ataina dawud zabura wa rusulan qad qasasnahum alayka sannan akwai manzanni da muka sake turowa wanda mun kissanta maka labarin lafazin rusulan maf'ulan bihi mansub ne suka ce fi'ilin da ya aiki akan sa kaddara shi ake yi ay arsalna rusulan qad qasasnahum alayka ko kuma qasasna rusulan kad qasasnahum alayka idan aka ce rusulan mansub sai a ce menene masa nasaba sai ka ce bi fi'lin muqaddarin dalla alayhi ma ba'dahu fi'lin da ya biyo baya shi ke nuna yadda zaka kaddara wancan din qasasnahum kenan an gane ko kamar yadda wani ke cewa asbahatu la ahmilu silaha wala amliku ra'sal ba'iri in nafara wa dhi'ba akhtahu in marartu bihi wahdi wa akhsha riyaha wal matara abin nufi wa dhi'ba akhshahu in marartu bihi ay akhsha dhi'ba akhshahu ma'ana fi'ilin da biyu bayan akhsha biyu bayan dhi'b shike nuna maka ya za wancan kamar yadda nan wa rusulan qad qasasnahum qasasnahum shike nuna yadda za ka kaddara abin da ke kafin rusulan na'am wanda ba ruwan shi da nahu ayat dai tana cewa wa rusulan qad qasasnahum alayka hakika akwai manzannin da mun riga mun turo maka su mun kissanta maka labarin min qablu tun da can mun turo su kafin ka wa rusulan lam naqasusum alaik wato min qabl tun kafin saukar wannan aya wa rusulan da waɗansu manzannin da ballan lam naqasusum alaik wa mun riga mun baka labarin su wa kallama Allah Musa taklima Allah madaukakin sarki yayi magana da annabi Musa alaihi salam matukar magana kallama Allah Musa taklima wato yayi magana shi da shi ba tare da wala'ika ya shiga tsakiya wannan yana daga cikin falala da Allah madaukakin sarki ya baiwa annabi Musa alaihi salam da haka ake ce masa kalimullahi wato abokin zancen Allah kai tsaye yayi magana shi da Allah ba tare da tafinta a tsakiya ba rusulan mubashirin wa munzirin manzanni ne muka turo waɗanda suke masu bishara da gidan aljanna ga dukkan wanda ya imani ya aiki na gari wa munzirina ko masu gargadi da gidan wuta ga dukkan wanda ya kafirce ko ya bujire me ya hikima turo su li Allah ya ku li Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul domin kada mutane zanto suna da wata hujja bayan turo manzanni a wurin Allah ma'ana gobe kiyama kar dan adam ya zanto yana da hanzari yana da tafada turo manzo ya hana dan adam ya samu damar ta cewa a gaban Allah gobe kiyama da ba a turo manzo ba da mutum yana da dama ya ce dan me za a yi masa azaba walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayataka min qabli an nazilla wa nakhza qul kullun mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ba dan turo da manzo ba da sai ka ji mutanen sun ce ya ubangiji dan me baka sauka mana da wahayi ba dan me baka sauka da littafi akan ba to yanzu an an turo da manzo ba wanda zai ce wannan gobe kiyama domin duk wanda ya kangare wa manzon ya kangare wa koyarwar littafin ba ya da cewa shine ma'anar li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul Allah ce wa kana Allahu azizan hakima Allah ya kasance azizan mabuwayi sannan kuma hakiman mai hikima cikin lamuransa sai Allah ce lakinnahu yashhadu bima anzala ilayk wal malaa'ikatu

إلا فريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا لكن الله يشهد بما أنزل إليك Ubangiji ta'ala lalle yana ba da shaidar abin da ya saukar a kanka cewa wahayin da kake faɗa shi ne maka wahayinsa ba kai ne kaga dama ka faɗa bisa ga son zuciya ba anzalahu bi ilmihi ya saukar da shi da iliminsa me ake nufi da ya saukar da shi da iliminsa ya saukar da shi yana mai sanin kai ka fi cancanta a saukarwa in waɗansu suna ganin rashin cancantar ka ka zama annabi ka zama manzo na ƙarshen zamani to shi Allah ya san cancantar ka shine anzalahu bi ilmihi kamar Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata sayusibu allazina ajramu sagarun inda Allah wa azabun shadidun bima kanu yamkurun anzalahu bi ilmihi Allah ya saukar da shi da ilimin sa wal malaikatu yashhadun haka malaiku ma na da shaida akan kai kafa cancanta ka zanto annabin karshen zamani wa kafa billahi shahida Allah ko ya isa mai shaida domin masani shi ke bada shaida wanda bai sani baya bada shaida da haka ka'idar sai da sai in ka ji ka gani kafin ka je ka tsoras a nan gaba amma in baka zo baka gani baka iya yin shaida to akwai abinda da Allah madaukakin sarki zai jahilta Allah madaukakin sarki bai jahilta ba kuma zai jahilta ba qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillah lalle waɗanda suka kafirci kuma suka kawotar da mutane gabarin tafarkin Allah maka ce lafazin sadda yana zuwa da ma'ana guda biyu yakan zanto sadda bi ma'ana mala an gane ku sannan kuma yakan zo sadda bi ma'ana amala idan aka ce mala shi da kanshi ya karkata amala kuma ya karkatar da waninsa an gane ku wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududa kaga lafazin sudud masdari ne na sadda yasuddu to anan gurin ma'anarsa sai zanto mala ra'ayt al munafiqina yasudduna anka sududa ay yamiluna anka mailan sai su karkata ma ba sa sauraron ka an gane ko amma idan aka ce allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum kaga saddu din na lalle fi'ili ne muta'addi dan sun kautar da wani su domin lafazin kafaru ya nuna karkatar su saddu to sun karkatar da wani kenan wa saddu an sabilillahi ay saddu ghairahum an sabilillahi adalla a'mala wanda suka kautar da wani gabarin tafarkin Allah ubangiji ta alati innal ladzina kafar lalle waɗanda suka kafirta wa saddu an sabilillahi kuma suka kawar da mutane da kan tafarkin Allah suka hana abi Allah suka hana imani da suka hana imani da manzon Allah qad dallu dalalan ba'ida hakika sun bata bata wanda yake manifest ma'ana sun tara laifi guda biyu ga laifin su sun saba wa Allah ga kuma laifin sun hana abi Allah sun sa wani ya saba wa Allah kenan to kaga wannan ranan tashin kiyama zunubi guda biyu za a hada musu zunubin shi ya saba wa Allah sannan nabi kuma ya sa an saba ma Allah to ya danganci irin saban da ya aka yi idan kafirci ne yayi kuma yasa waɗansu suka kafirci kaga ai laifin sa ya fi kowa girma kenan a'a idan ba kafirci bane aiki ne cikin kaba'ir giya ko zina ko tata ko ta kaba'ir yayi kuma yasa wani yayi to kaga shi ma ai laifi na tare da shi kenan an gane ko shi yasa Allah ce wala yahmilunna asqalahu wa asqalan ma asqalihim wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yafsarun za su dauki laifin su su suka yi za su dauki wani laifin hada da nasu wato na adadin mutanen da suka halakar adadin mutanen da suka sa suka baudewa Allah sawa'un kan kafirci ne ko kan bid'a ne ko kan ayyukan sabo qad dallu dalalan ba'ida innal ladzina kafaru lalle wadanda suka kafirta wa zalamu suka zalunta kawunan su ta hanyar kafirci lam yakun Allah li yaghfira lahum wa la li yahdihim tariqa da dai ubangiji ta'ala ba zai musu gafara ba ba kuma zai shiryar da su tafarki madaidaici ba abin nufi ba zai shiryar da su ba wannan ba a magana akan dukkanin kafirai domin idan ka dauki ayar ka ce ana magana akan dukkanin kafare to da'awa da wa'azi da dukkan wani activities na propagation na musulunci ba da amfani kin tunda an ce Allah ba zai shirye da su ba ina fata an fahimta a ce ayar tana magana akan waɗanda suke bantattun kafare waɗanda Allah ya san ba za su yi imani ba sai da yana daga cikin hikima bai bayyana mana su ba dai idan da ya bayyana mana su ba za mu je mu tallata musu da'awa ba sai aka kyale kofa a rufe ka yi ta tallata da'awa ka yi ta tallata da'awa ta addinin musulunci a cikin rububi baka san ba waye zai karba waye ba zai karba ba in ka yi da'awa ga wanda ya karba kana da ladan isarwa in ka yi da'awa ga wanda bai karba ba kana da ladan isarwa ina fata an fahimta a duk lokacin da kai wazi an karba ba a karba ba ne kana da ladan a wajen Allah madaukakin domin shiryaswar a hannun Allah madaukakin sarki take shi san waye fi cancanta shirye da dan haka kar wani ya dauka cewa to wannan ayan na nufin ba za a yi wa'azi ba ko da tunda Allah ya ce ba zai gafarta musu ba Allah ya ce ba zai shirye da su ba a'a wannan kamar yadda na faɗa tana magana akan waɗansu ke bantattu daga cikin kafirai amma Allah bai bayyana sunayen su ba kamar yadda Allah ya ce innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ko kai musu wa'azi ko baka yi musu wa'azi ba za su shiri ba khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim kamar yadda Allah ya ce innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun wa law ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim ko da kowace irin aya za ka kawo musu da kowace irin mu'jiza da kowace dabaran zance da kowace azancin magana da kowace balaga ko fasaha za ka yi ba za su shiri ba sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzir Allah ya tsare ku wala li yahdihum tariqa ba zai shirye da su tafarki ba illa tariqa jahannam sai dai tafarkin zuwa jahannama khalidina fiha abada suna masu dawoma a ciki har abada wa kana zalika ala Allah yasira hakan ko abu ne mai sauki a wajen Allah ba abu ne mai wahala Allah ya tsare sai Allah ya ya أيها الناس قد جاءكم الرسول بالله بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تولوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن رسول الله وكلمة وكلمته ألقاها إلى مريم فعالم بالله ورسوله ولا تكونوا ثلاثة إن انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد لما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وبنجد يا أيها الناس يا قوم متاني قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم حقيقة منذ يا زومك دقسيا دقوجان أبنجدكم لفظ الرسول دا ألف دلام ya nuna sanannen manzon da ake magana a kansa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka fa aminu ku yi imani khairan lakum shine yafi alheri a gare ku lafazin khairan lakum mawqi'uhu min al-i'rab wadan suka ce ma'anarsa fa aminu wa atu khairan lakum ku yi imani sannan kuma ku zo wa ayyuka na alkhairi wato jama'u falyajma'u bainal imani wal amali salih Kina tunda ana cewa innal ladzina amanu wa amilus salihati kaga su yi imani su aikata aiki na gari kenan wadansu malaman su haddara cewa aminu imanan khairan lakum haka ake kaddara irabin sa wato sai zanto khairan din nan kenan na'at ne manqutun sa an shafi wa in takfur idan ku ko ce fa inna lillahi ma fis samawati wal ard ku sani cewa ubangiji ta'ala ne ke mallakar abin da ke cikin sammai da kasa gaba daya cewar ku ba ta talauta shi ba ko ta sa ya rasa wani abu kamar yadda imanin ku bai daɗe shi da komai ba dan shi mawadaci ne subhanahu wataala kuma wadata ta ubangiji inda ta sha babban da wadata ta dan adam tunda cikin mutane akan ce ga mawadaci amma wadatar mawadaci daga cikin halitta ta sha babban da wadatar Allah madaukakin domin shi Allah madaukakin sarki alghinahu ginan zatiyun yani huwa ghaniyun bi zatihi subhanahu wa ta'ala wadata sai ta karan kansa ya wadatu daga komai baya bukatar komai a wurin kowa amma wadatar wanda ba Allah ba ghaniyun bi ghairihi mawadati ne saboda abin da ke hannunsa da an rasa wannan abin yayi me ya zama talaka kenan ba yanzu yau baka da koko boye idan wani attajiri ya fitar da zakka ya kawo miliyan biyu ya baka kai ma ka zama attajiri gobe da safe da aka yi rufin sa'a gobara ko yan fashi sau kwace an gudu ta koma me gidansa da tsamiya kenan ma'ana dukkan wanda ba Allah ba wadatarsa ba wadatar karan kai ba ce yana wadatuwa ne saboda gaza kamar sarki bunƙasar sarki shine yawan dawaki ko ba haka ba da yawan fadawa da yawan masu cewa takawar ka lafiya yalla bai yayin da babu su ya zama ba sarki ba shi yasa lokacin da dare dare sarki ba sarki bane sai gari ya waye ya fito fada ya sa alkyabba sai ya kunu lokacin ya zama wannan ita ce magana ta gaskiya amma dare dare kowa na nan kowa baya nan kowa ya tafi gidansa to shi ma idan yaje zai zama talaka ne a wani wajen a ɗakin da yake a ranar ko ba haka to abinda wannan ke nunawa abinda wannan ke nunawa dan adam duk abin da zai samu na wadata wato kada wannan ya sa ya ji cewa ya kai wani matsayi ya dauki kansa a matsayin mai tawazu'u abdullahi ne shi bawa yake ga Allah madaukakin sarki don Allah ne wanda yake ganiyin ginan mutlaqan amma bawa kuwa ba ganiyin bane gidan mutlaqan bal ginahu muqayyad mawdati ne saboda kaza amma ba wai mawdati ne kawai kaulan wahidan ba haka nan kadai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne mawadaci cikakkiyar wadata baya bukatar komai a wurin kowa don haka idan mutane sun kafirce mishi ba su cece shi da komai ba in sun yi imani da shi ba su kare shi da komai ba fa inna lillahi ma fi samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima ubangiji ya kasance masani sannan mai hikima ya ahlul kitab ya ku ahlul kitab lafazin ahlul kitab a yaren alqur'ani ana nufin yahudu da nasara kuma kalmar yahudu ko kalmar nasara kada ta tsarsu a zuciyarka cewa yare ne ko launin fata a'a aqida ce ta zuci wanda duk ya riki aqidar yahudanci ko da bakin fata ne ya zama mai yahudi haka duk wanda ya riki aqida ta christianity ko da bakin fata ne ya zama mai krista karka sai ai mu yanzu babu anar kitaba a cikin mu dan bayan saukar da alqur'ani dan mutane sun zama ahlul qur'an wannan magana ce ta zahilci amma magana ta ilimi wato bayan saukar da alqur'ani ma qur'ani ya ci gaba da karkasa mutane gida gida kashi kashi suratul baqara ta kasa mutane kashi uku farko mummunai allazina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna salata wa yutuna zakata har zuwa karshe sannan ko na biyu kafirai innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum sannan na uku munafukai suratul baqara ta ambaci waɗannan da ta gaba kuma ta sake ambatan ahlul kitab ya bani isra'ila kunu mace lati an amtu alaikum wa a'udhu bi ahdi um bi ahdikum wa iyaya farhabun zuwa ƙarshe kaga babu yadda za a yi qur'ani ya karkasa mutane sai ka zo ka ce kaza babu kaza babu wannan wannan kuskure ne dan haka dai abin da nake so in ce mana anan nan guri shi yahudanci da kiristanci ba launin fata bane ba sannan kuma ba yare bane ba a'a aqida ce ta balarabe idan ya zama kirista to ya zama kirista tun lokacin annabi akwai kirista cikin larabawa ko bai yi inkarin cewa yau ai tun da ba laraba bane ba ko aka turowa annabi Isa ba sun a gidan ya kyale sa akan addinin su kuma ya mu'amalance su a matsayin su kirista ne banu najaran najaran din nan tana kusa da tabuk a cikin arewacin kasar saudiya a kan arewacin madina najaran din nan ai suna daga cikin wanda suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su banu najaran su ahlu najran kai nake so ce mutanen garin najran suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka masa tambayoyi suka yi jayayya da shi kan annabi Isa shin huwa abdullahi rasulullahi ko sanin su zasa ko menene a sakamakon su aka saukar da suratu ali imran tun daga aya ta 1 har zuwa aya ta 80 da wani abu duk kuma ana kiransu da suna ahlul kitab haka manzo Allah ke ambatar su gashi kuma qur'anin ne ya sauka kuma alqur'an al-madani ba wai alqur'an al-makki ba ayoyin madina ba ayoyin makka kaga nan me zaka ce sannan yaman gari ne na larabawa amma tare da haka lokacin da da annabi ya tura ma'azu bin jabal yace innaka ta'ati qauman min ahlil kitab a ina a yaman gashi laraba ne amma sun shiga yahudanci na'am kuma aka shiga abanita nibta da uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha ridwanillah fama ra'uha hakka ri'ayati kamar da suratul hadid ta bayani waɗannan ƙari waɗannan ragi to gaba ɗaya da su Allah yake magana da ce la tagalu dan haka in ka fuskantar da magana zuwa ga yahudu kace da su la tagalu abinda kake nufi kar ku yi me eh, kar ku rage kar ku rage idan ka fuskantar da maganar la tagalu zuwa ga kirista me kake nufi kar ku kara kaga alqur'ani in banda mujallin qur'ani ya za a yi lafazi ɗaya ya dauki wannan ma'anonin la tagalu fi dinikum kada ku yi fa cikin addinin ku kada ku kara ko ku rage cikin addinin ku wala taqulu ala allahi illa alhaq kada kuma ku faɗi wata magana game da ubangiji sai magana ta gaskiya Allah din ya kamata ku ce shi kaɗai yake baya da abokin tarayya mattakhadha sahibatan wala walada baya da mace baya da ɗa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wato bai haifa ba ba haife shi ba baya da sa'a ko kini wanda za a ce tamkar sai ke. subhanahu wa ta'ala daya daya yake baya da abokin tarayya a sama ko a kasa shine abin bautar mutan sama shine abin bautar mutan kasa wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun wa huwa al-hakim al-alim haka ya kamata ku ce shi kadai amma da kun ce yana da mata ko ka ce yana da da to shikenan kun riga kun jingina masa da kasa da tawaya kenan kun kwatanta shi da fararru su ne sauran mutane da haka munan ladabi ne ga ubangiji ka jingina masa mata ko da kuma wani abin da ya kamata ku gane ne lokacin da kace Allah yana da da nan take ka jingina masa mace dan namiji baya haihuwa shi kadai dole sai da mai sai da mace ina fata an fahimta kila inda zaka ce yana da mace to sai zanto za a tuhumce ka ne da laifin ka jingina masa mata amma ba dukkan mai mace bane yake haihuwa amma lokacin da zaka ce yana da da to sai zanto ka jingina masa na kasa ta bangare guda biyu ka jingina masa mace ka jingina masa me da to dukkan waɗannan kuma tawaya ne game da ubangiji shi dan adam yana da mace shine kamala in baya da ita tawaya dan adam yana da da shine kamala in baya da da ya zama tawaya shi yasa annabi zakariya da baya da da yake gani yana cikin tawaya yayi ta roƙon ubangiji rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqiran fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub wa ja'alhu rabbi radiya hankalinsa bai kwanta ba har sai da aka ce ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin saboda tawaya ne in ba ka da to Allah madaukakin sarki ko me yake bukata da mun faɗa mun ce wadatar sa wadatuwa ce ta kankin kansa amma duk wanda ba shi ko yana wadatuwa ne saboda wani abu mawadaci ne saboda sa mawadaci ne saboda tumaki da shanu da sa mawadaci ne saboda kulotan da ya mallaka mawadaci ne saboda gonakinsa ina fata an fahimta kamalalle ne saboda matansa kamalalle ne saboda yana da ƴaƴa yana da tawaya tun da baya da yaya yana da tawaya tun da goro ne baya da mace kaga wannan tawaya ce amma ubangiji ta ala ko kamalalle ne a karan kansa eh kamala ce ta gaba ɗaya don haka ba a jingina masa ɗako mace kuskure shine ma'anan wala taqulu ala allahi illa al-haq kar ku faɗo wata magana game da ubangiji ta ala sai magana wadda take ta gaskiya innamal innamal masihu isa ibn maryama rasulullah ku sani dai almasihu annabi isa dan na maryamu rasulullahi manzo ne na Allah Sai wa manzo ne na Allah wa ma'ana ya nuna alaka shi da ubangiji ba alaka ce ta haifayya ba alaka ce ta mai aiki da dan aiki waye mai aiken Allah waye dan aiken annabi isa alaihi amma ba alaka ce ta ɗa da uba ba alaka ce ta ɗan aike da wanda aka aika mai yin aike ce da kuma ɗan aike ina fata an fahimta shine innamal masihu isa sabon maryam rasulullah malamai suka ce maryam duk gaba ɗaya a duniya babu wata mace da aka ambaci sunanta karara cikin alkur'ani sai maryam sannan an ambaci sunan naka ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kusan su talatin a cikin alkur'ani me hikimar me hikimar ambatanta ita kadai ba ambaci sauran mata ba suka ce alkur'ani an saukar da shi da harshen larabci da haka sai zanto ɗabi'ar yaren da alkur'ani yake magana da shi ɗabi'ar yaren waɗanda aka saukar da alkur'ani da yaren nasu su ne wa larabawa to larabawa suna da wani abu idan kana da mace baka ambatan sunanta sai dai ka ce babarwa ne saboda suna ganin ba dacewa bane ka rinka ambatan sunan matarka kowa ya sai inda kake daga kai sai ita ne ka iya kiranta wance ta ansa amma a waje ana hira ba za ka ce mata ta wanta ba eh, saboda su suna ganin bayyana sunan matan kansa tsirai saboda ba ta kariya sai dai ka ce babarwa ne a dan girma mata ko ba ta da ya halatta ka ce mata babarwa ne ba muna fata bane ya halatta aka cewa Aisha ummu Abdullahi ba mu taba yiwa ba Aisha matar annabi ta taba yiwa ba amma ake ta wa ummu Abdullahi ya halatta ka ce mata kai ma ko ummu Abdullahi ko ummu Ammar ko ummu Mujahid ko ummu dukkan wanda zaka faɗa cikin sunayen da ya burge ka ga ko bari ba ta taba yi ba to suka ce larabawa sukan boye sunan matansu amma ku yanga ku sai su ambace ta da sunan ta karara wadda ba mata ba hmm. baiwa sai su ambace ta da sunanta to alaka tsakanin Allah da na Maryamu alaka ce ta miji da mata ko alaka ce ta baiwa da mamallakinta da ba matarsa bace sai kawai ya ambaci sunanta karara baiwarsa ce da haka sai ambaci ta Maryam aka kawo ma sura suratu Maryam إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة وكلمته كما شيء النبي عيسى كلمة تأبنجي ألقاها إلى مريم wadda ya aikata zuwa ga Maryam kaga aka sake maimaita sunan Maryam wa ruhun kuma ruhi ne daga Allah da ake nufi da kalmar Allah Imam Ahmad bin Imam Jama'a yace shi annabi isa ba wai shine kalmar Allah ba a'a ya kasantu ne saboda an furta kalmar Allah ita ce kalmar kun fakana kin inna masala isa inda Allah kama sali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun إنما a إذا أراد أن يقول له كن to shi isa da aka ce kun kawai sai ya kasance da haka sai aka ce masa kalimatullahi ba wai shine kalmar Allah din ba a'a wanda ya kasantu bayan an furta kalmar Allah ta kun fa yakun shine wa kalimatu kalma ta ubangiji alqaha ila maryam wanda ya aikata zuwa ga nana maryam wa ruhun minhu sannan ruhi ne mallakar Allah wato ubangiji ta'ala ne ya aiko shi ya shiga gangan ruhin da Allah ya halitte shi da kudurarsa ya zo ya shiga gangan jikin na maryamu aka haife shi a matsayin tsajari shine wa ruhun minhu fa aminu billahi wa rusuli wato ku yi imani da Allah ku yi imani da manzanninsa wala taqulu salasa kada ku sake cewa alloli guda uku ne innama Allahu ilahun wahid sanin dai kadai Allah guda ɗaya ne in tahu khairan lakum wato ku daina abinda kuke yi khairan lakum shi yafi alheri a gare ku lafazin khairan nan gurin khabaru kana ne mansu da kana din da ismu kana duk an shafe yadda zance yake intahu yakun al-intiha'u khairan lakum kaga yakun sai zanto fi'lun naqis al-intiha'u ismu yakun marfu khairan khabaru yakun mansu ina fata an fahimta shine ma'ana intahu khairan lakum subhanahu an yakuna lahu walad subhanahu innama Allahu ilahun wahid Sani dai kadai Allah abin bauta shi kadai ne subhanahu sarki ya tabbatar masa abin nufi babu tawaya a tattare da shi bai gaji ba ba zai gaji ba bai manta ba bai jahilta ba subhanahu wa ta'ala baya da farko baya da ƙarshe akwai shi tun kafin farko kuma zai ci gaba da wanzuwa har bayan an samu ƙarshe subhanahu wa ta'ala ba abin da yake sama da shi subhanahu wa ta'ala ba abin da yake boyewa a gare shi huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim na farkon da baya da farko na ƙarshen da baya da ƙarshe mai rinjaye an ce masa mabayyani saboda ayyukansu suna bayyana ba wai zatin suke bayyana ga mutane ba an ce masa na ɓoye ba wai dan kuma babu shi ba ga tasirin samuwar sa nan muna gani cikin saukar ruwan sama da fitar tsirrai da haihuwa da mutuwa da ɗaukakuwar ruwa da kaskantuwar wani الظاهر والباطن كده وهو بكل شيء عليم subhanahu an yakuna lahu wala sarki ya tabbatar masa ya fi karfin a na lahu ma fi samawati wa ma fil ard shine yake mallakar abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai wa kafa billahi wakila ubangiji ta ala ya isa abin dogaro ga wanda ya dogara gare shi sai ce لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن ويثني الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجورهم ويزيدهم من الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا بنجد لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله في المسيح النبي عيسى عليه الصلاة والسلام لن يستنكفه da ɗaya baya kyamar an na kona abdan lillah ya zama bawa ga Allah shi baya kyamar haka dan me kuke kyamata masa sai dai ku ce masa da a madadin ku ce masa bawa ga Allah walal malaikatul muqarrabun haka malaiku makusanta ba sa kyamar a ce musu bayi ga Allah bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun wa man yastankib an ibadatihi duka wanda yake kyamar kasantuwar sa bawa ga ubangiji wa yastakbir kuma yake girman kai ba zai wa Allah bauta ba fa sayahshuruhum ilayhi jami'a ire-iren su da sannu Allah zai tara su gaba ɗaya a farfajiyar kiyama fa amman lazina amanu wa amilus salihat amma waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzanninsa ta hanyar da ta dace sannan kuma suka yi ayyuka na gari fa yuwaffihim ujurahum lalle Allah zai tuka musu ladan su wa yaziduhum min fadli ya ƙara musu da wata falalarsa wa amma allazina tankafu wastakbaru amma waɗanda suka kyamaci bautar Allah suka yi girman kai ba su imani da Allah ba fa yu'azibuhum azaban aliman lalle Allah zai musu azaba azaba wanda take mai radadi wala la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira da dai ba za su sami wani wanda ba Allah ba waliyyan majibancin lamari wala nasiran ko kuma wani mataimaki da zai taimaka musu sakamakon sun ki imani da Allah sai Allah ya يا أيها الناس قد ku mutane kad ja'akum burhanun min rabbikum hakika hujja ta zo muku daga wajen ubangijin wa anzalna ilaykum nuran mubina kuma mun saukar muku wani haske mabayyani shine alqur'ani fa amman ladina amanu billah amma waɗanda suka yi imani da Allah wa atasamu bihi suka yi riko da shi fa sayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl da sannan Allah zai shigar da su cikin rahamarsa da kuma falalarsa wa yahdihim ilayhi siratal mustaqima kuma ya shiryar da su wato tafarki madaidaici ilaihi wanda zai sadar da su da yarda Allah da subhanahu wataala na yastakuna fa kunillahu fi kuntin kalala in ru'un halaka laysa lahu walahu walahu ukhtun fa yana min ma tawakka وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ suna yi maka fatawa game da rabon gado ne ma'anar yastaftuna tuna. ka ce da su Allahu yuftikum fil kalala bangiji ta'ala zai muku fatawa game da kalala kanana kamar da muka faɗa a bara a farkon suratul nisa shine mutumin da ya mutu laysa lahu aslun wala farqun waris baya da iyaye za su ci gadon sa baya da dan da zai ci gadon sa idan an ce iyaye a baban gado ya shafi iyaye da suka haife ka da kuma ji da kuma kakanni haka kuma idan an ce da a baban gado ya shafi ƴaƴanka da ka haifa da ƴaƴanka wanda ƴaƴanka maza suka haife su wato banda wanda ƴaƴanka mata suka haifa domin jikanka wanda irka mace ta haifa ba zai ci gadon ba amma jikanka wanda ɗanka namiji ya haifa shi ke cin gado to don haka idan an ce kalala wanda baya da iyaye sannan kuma baya da ya'ya inimru'un halaka idan mutum ya mutu laisa lahu waladun alhalin baya da ɗa walahu ukhtun amma yana da yar uwa mace falaha nisfu ma tarak to za a bata rabin abin da ya mallaka na gado wato gadon dukiyarsa sai a raba rabi a bata rabi anan malamai suka ce laysa lahu walad kawai aka ce ba a ce kuma baya da walid ba to anan ne waɗansu suka ce a cikin larabci akan ambaci walad wani lokaci ya shafi dadin kuma ya shafi mahaifi kamar da lafazin zurriya wani lokaci yana shafan ƴaƴanka wani lokaci yana shafan iyayenka da kuma wato ainihin kakanninka kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa kan harshen annabin da ya roke shi rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a kaga nan me yake roka a bashi iyaye ko yaya ai mutum baya roƙon a bashi iyaye tunda ya aka aka same shi <laughs> zurriyatan tayyiba amma da Allah ce wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun kaga nan iyaye ake nufi da zurriya to haka a iya cewa walad ana nufin da a iya cewa walad ana nufin uba tunda dai kalala din shine wanda baya da iyaye kuma sannan baya da da duk kowanne ya rasu innamrun halaka laysa lahu waladun ba sai an ce wala waladun ba walad din ya tafi duka biyu falaha nisfu ma tarak to yar uwarsa guda ɗaya za a bata rabin gado wa huwa yarithuha shi ko zai gaje ta gaba ɗaya abin nufi shi idan kana da ya ko kanwa wadda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ba ta da kowa a duniya sai kai idan ta mutu dukiyarta gaba ɗaya kai zaka gada a matsayin gado amma ke idan kina da wa ko kani wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya sai ya mutu ba da kowa a duniya mai cin gadon sai ke to dukiyarsa za a baki rabi to rabin kuma sai a kai bai malin musulunci ko kuma a yi raddi kamar yadda yake a raban gado to shine in na halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha tunda aka ce huwa yarithuha yarithu ma zake nan jami'al mal tunda an ce ita tana da rabi shi kuma zai gaje me duka saboda ka'idar lizakari misal hadhal unsayin fa in kana tusnatayn idan mata ne guda biyu yayyanka mata biyu ko kannan mata biyu uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya falahu masulusan mimma tarak sai a ba su biyu bisa su sa na dukiyar ka kida wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan idan ko yan uwa ne da yawa wato yayye da kanne maza da mata falizzakari mislu hazl unsayayn to sai a raba musu kowanne namiji daya a bashi raban mace biyu yubayyinu Allahu lakum an tadillu ubangiji ta'ala na bayyana muku wannan ne dan gudan kar ku bata kada ku hallaka wallahu bi kulli shay'in alim lalle ubangiji ta'ala masani ne game da dukkan komai abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ji mana gobe idan Allah ya yarda mata karfe goma da rabi daidai shine lokacin farawa sha biyu kuma shine lokacin tashi wassalamu